الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينينا قوم الشاهدون من wannan wata mai na ramadan na hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan hudu na dubu biyu da ashirin da daya ina karatu a cikin sura ta uku sura mai albarka suratul ali imran Allah maɗaukacin sarki ya samu da نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تفرق المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

ibarri ulmu'minina maqa'ida kana nema wa mu'minai guraren hakin ko guraren zama ko guraren da za su ko position din da ya kamata su tsaya lil qital domin yaki Allahu sami'un ali banjiji ta ala mai ji kuma masani ne subhanahu wa ta'ala waɗansu malamai suka ce wannan ya faru ne a yakin gazwatul ahzab amma wannan magana gaskiya ba ta da ƙarfi abinda malaman tafsiri suka tabbatar shine yakin uhudu kenan yakin uhudu wanda aka yi shi a shekara ta uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yakin badar ya faru a shekara ta biyu a cikin wannan wata watar ramadan yana da kwana goma sha bakwai wasu badar nil kubra aka yi yakin badar sha bakwai ga ramadan shekara mai zuwa aka yi yakin uhudu saboda an ɓata musu rai an kashe manya-manyan kafirai an kashe mutum saba'in an kamo mutum saba'in lokacin mutum saba'in a tarihin duniya mutane ne masu yawa yanzu ne da duniya ta yawa kuma kashe-kashe na ƙarshen duniya suka yawa Allah ya ce a kashe mutum ɗari biyu a ci gaba da jira ba amma yi ba akwai sanda na kamo rediyo aka ce an kashe mutum ɗari hudu a a iya muna a sham syria 400 kuma aka ci gaba da harkoki kamar ba a mutum 400 a rana ɗaya a syria hakan ana wannan yaƙi na boko haram a rana ɗaya sai a kashe mutum 200-300 suka je gari amma kamar ba a yi ba amma har yau tarihi bai manta ba na to an kashe mutum saba'in an kamo mutum saba'in ana jinjina saba'in ina ma'ana an kashe mutane da yawa a yakin badar wani abin ya ɓata musu rai ya tayar musu da hankali saboda manya-manyan mutane ne zigazigai da ake gida shekara mai zuwa suka taho da mutum sama da dubu sama da dubu uku yanzu sun zo da mutum dubu daya musulmi ɗari uku da goma sha uku ko da goma sha hudu suka yi nasara a kansu a badar wannan kuma suka to da mutum dubu uku ta da yawa mutum dubu uku annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya haɗa rindina wadda ba ta wuce kan mutum dubu ɗaya ba duk da cewa lokacin da yakin ya so ya yi shawara da musulmi mai abin yi wasu ka ce kara fita a zauna a gida in sun kawo hari gida sai a kare kai a fita wasu kuma suka ce wannan ra'ayin da yawa daga cikin laraba mazauna madina kenan musamman kuma munafikai irin su abdullahi bin ubay bin salih su suna ganin kar a saboda suna da manufa wasu daga cikin musulmi kuma suka ce a ya mazala aika su shi ne ya fi karka bari sai an zo gida annabi ya ɗauki wannan shawara ya je gida ya saka bir aini rigar yaƙi guda biyu aka ce wata zahara bai na jir aini alaihi salatu ya fito sai waɗanda suka bai shawarar fita suka ce kai kamar dai takura annabi muka yi kila bai niyyar fita ba ko matsa maka muka yi ne suka ce ya rasulallah ko ka zauna a gida abinda ka ga ra'ayinka ya baka shi za ka yi sai ce a ai bai halatta ga wani annabi ya yi shirin yaƙi ya fito kuma ya koma gida ba har sai ya fita sai abinda Allah ya yanke hukunci sadaka su kuma munafikai duk da haka suka fito an zo za a fita an fara tafiya a su ka ubai bin salul abdullah bin ubai bin salu rasul munafiki ya rika shiga yana fita sai da ya janye mutum sama da ɗari uku suka koma gida mana akalla wani obatiri na wannan tafiya suka dawo gida a cikin sauran ma akwai banu salima da banu harisa kuma sun yi kokari su janye wancan rudu ta siyasar munafukai ta so ta jef Allah ta'ala da ya taimake su aka karfafa musu gwiwa suka dawo ta ga an samu akalla sake raguwar mutane ne akalla annabi ya fito da mutum da wuce 700 ba ko kasa da haka da ana ganin dubu ɗaya da gan janye wajen kashi ɗaya da bisa suka yi ta jan hankalin mutane launa alamu ta lallata ba na kan ai ba ya ni yaƙi za a yi da mun san yaƙi za a yi da mun bi ku ka za da sauran to wayewar garin da ana tunanin za a yi yaƙin annabi ya fita da sassafe a lalata a matsayin kwamanda kamar shi ne wato mai shirya komai kamar coach a filin mai a filin kwallo annabi ya yake shirya position position nan mutane su tsaya a nan wasu su tsaya a can wasu su tsaya a can wasu su tsaya ko ina na shirya position annabi ya gama shirya wa ahalul mai sara ahalul mai mana ga 'yan tsakiya ga 'yan dama ga 'yan hagu kai tsaya a can ko ku tsaya a can da safe annabi ya bar gidansa ya fita alaihi salam yana shirya yadda yakin zai kasance yana gaya musulmi cewa ku yi haƙuri mu ne da nasara matuƙar mun kiyaye dokokin Allah shine Allah ya ce tuna masa wannan fitar da yayi tassafe wa izga dauta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital ka tuna lokacin da ta fita da gadwa gadwa wato fita da safe sammako غدوت من أهلك مبوئ مبوأ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أصل مبوأ نتبوأ من الجنة حيث نشاء كما يدعى النبي سوى من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار وهكذا تبوأت تبوأت من الجنة منزلا كان نيمان مسوكي كان نيمان غوري كنا تبوئ المؤمنين يعني تنزل المسلمين منازلهم للقتال kana sassauce musulmi a guraren position position da ya kamata su tsaya domin su shirin yaki annabi ne shirya yakin yadda za a ci nasara ya je arruma waɗansu mahara maharba gwani wajen harbi ya ce ku tsaya a nan gudun akan wani dutse arruma ce ko kun ga alamun nasara ko kun ga alamun rashin nasara kar ku yadda ku bar nan gurin wannan kalma kar ku yadda ku bar nan annabi ya gaya mu da ƙarshe <clears throat> an dai samu matsala daga wajensu ta salid bin walid a lokacin suna kafirai da su musulunta ba bayan an kori kafirai allah ya fara ba da nasara a ce sun san daji sun san lungunan duwatsun su kalibu suka juyo da runduna ta baya ta gurin da annabi ya da wayanan mutane kas su bar gurin su kuma duk ta bar gurin bisa wili da tunanin cewa ai ba annabi yana nufin wai mai ta zama ba ne a tun da mun ga alamun nasara kuma da alamun an fara yi ban gani makar mu je a yi ba mu ya kamata mu bi su to da aka sai suka bar gudun suka tafi a sai sun kewayen aka zo aka samu annabi da yan turaru irin sai rage a kashe annabi allah ya ce nan turaru da ke tare da annabi sun sha wuya har ta kai sai da aka kai jikin annabi sai da aka yi masa jina-jina aka karya masa haƙoran gaba jini tun daga fuskar shi har takalminsa har jini ya rinjaye shi har ya faɗi alaihi salatu wassalam to ya sha wahala sosai daga ta wannan yaki wannan ya sa saba wa annabi da aka yi a wannan yaƙi ya sa su ma kusan an ci nasara a kan musulmi a zahiri duk da su ma an kashe mutum wajen saba'in bai suke hada hamza bakon annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ne annabi ya taho yana cewa kai fa yuflihu qaumun shaddu nabiyahum wa kasaru rabaiyata sai a mutane za su ci nasara sun yi wa annabinsu jina-jina sun karya masa haƙoran gaba sai ubangiji duk da haka yi masa fada ta ce laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun kai ba ruwanka cikin wannan lamari ko Allah ya karɓi tubansu su ko ya musa azaba zalunci dai sun yi zalunci amma cewa ya za a yi nasara wannan ba aikin ka ne. in Allah ya ga dama sai ya shirye su sai da tafiya annabi yana kiran sunayen waɗansu mutane ne musu alkunutu yana tsine musu albarka ubangiji ya hana shi kuma sai da suka musulunta waɗannan mutanen da ake tsine waɗin Allah ya musu baiwa kuma suka musulunta Allah ya ta al'amari na Allah ne kawai ka miƙa Allah lamarinsa jarabawa dai Allah ya riga ya jarrabe ya jarrabe ka alaihi salatu wassalam da haka wannan biyu yana nuna al'amari a hannun Allah suke shi yake sarrafa rayuwa sarki yake juya al'amuran Allah shi ne wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ake juya da al'amura kuma yana sani, masani ne wallahu sami'un alim idza hamma ne minkum lokacin an samu jama'a guda biyu daga cikin ku banu harisa muka ce da banu salima sun himmatu sun yi niyya an tafshala su samu fashal su samu feluwa su ja da baya wallahu waliyuhuma amma ubangiji ta ala ya ji kunshi lamarin su ya karfafe su suka dawo Allah ya sa ba za su noke ba wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'mini suke dogara abinda ake ce ma dogaro ga Allah shine itimadul qalbi ala Allah zuciyar mutum ta dogara ga Allah ta miƙa lamari ga Allah abinda kake tunanin ya fi ƙarfinka ka sallama wa Allah kawai abinda Allah ya shirya shi ke nan shi ne a tawakul ka kai wa Allah komai kamar ba ka da lafiya ne za a yi maka aiki aikin nan ko ka rayu ko ka mutu ne aka ce ka sa hannu da kai zama da wannan ciwon ka sa hannu a yi maka aiki nan ka ce kawai na sa hannu ko da aka zo a yi mun kawai na miƙa lamari na ga Allah tawakkaltu ala Allah abinda Allah ya shirya shi ne na fata an gani. zama da ciwon da menene ba zai baka mafita ba ko ba zai hana ka mutuwa ba sai ka ci ka dogara ga Allah ka je a yi maka in Allah ya za ka mutu za ka mutu in Allah ya za ka rayu za ka rayu ko ya ka ta ka taya taya ka addu'a ko Allah ya fito da kai lafiya shikenan wa ala Allah fa la tawakkal mu'min to musulmi yana dogaro ga Allah yana miƙa lamarinsa ga Allah subhanahu wataala cikin komai sauran sai ya bar wa Allah da haka Allah yana nuna cewa su yi haƙuri da yadda kuka tsinci kanku je ku yi wannan yaƙi su dogara ga Allah duk da ba ku da yawa za ku yaƙi mutane sama da dubu uku amma yanzu kuna ganin ku 'yan ɗari bakwai su dogara ga Allah shine zai yaƙi musulmi suna yin yaƙi ne kawai da sunan Allah kuma da muka faɗa jiya cewa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma astaghfiru aya ta gaba Allah ya ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة نعم واتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله تبت ai Allah ya taimake ku bi badarin a badar badar sunan guri ne har ma akwai rijiyar badar da ake cewa rijiyoyin badar wurin da aka yi yakin badar sau da ka Allah ya taimake ku a badar bi badarin wa antum azilla kuna kaskanta su mana ba ku da yawa ɗari uku da sha kuka yi nasara a kan mutane dubu ɗaya ko sama da haka wannan taimakon Allah ne wannan kuma na sake nuna lalle maganan nan tana da ƙarfi yawa baya tasiri idan ba imani kaɗan mai nagarta mai kwaliti ya fi mai yawa mara nagarta banjiji ta ala ya buga misali a cikin suratul amfal ya ce iya kun minkum ishiruna sabiruna ya galibu mai a kai wa iya kun minkum mi'a ya galibu alfan min allazi ne kafar in ku ashirin ne za ku rinjayi ɗari biyu in ku ɗari ne za ku rinjayi dubu biyu har Allah ya zuci al'ana kafafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa to asalin yawa Allah bai fiye alfahari da yawa dan kaɗan mai imani mai nagarta mai dogaro ga Allah mai tsare dokokin Allah sai ubangiji ya kawo musu agaji shi a yakin hunai ne aka samu matsala da musulmi suka yi alfahari da yawa su dubu biyu suka fita suka ce yi wannan yawa da muke da shi yau ko don yawan nan namu a cikin minti goma mun gama da sun manta wala kadi dina tara kuma lafu fi fatarin ko an sun ajalla suna ganin mu sha mu dubu uku mu dubu mu ɗari uku da waɗanda uku mun rinjaye wa'ancan yanzu kuma muna mu dubu biyu ai da an je mun ce talatin ma an gama yakin an dawo Allah ya ce wa yau ma ne iz Kalan kasratukum falam an kun shara. wa da daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ranar ne ai yawan ku ya burge ku kuma bai tsina na muku komai ba in ji ubangiji haka ta muku kunci duk da faɗinta kuka ranta a na kare kuka gudu to da kar a yi fahari da yawa kar a ce ai muna biya a'a mun tanadi imani mun tanadi biyayyar Allah mun tanadi bin dokar Allah ne alaman nasara haka Khalid bin al-Walid ya gaya musulmi a gaswatul Mu'ta sanda suka yaki da Rumawa innana nuqatilu bi hadha din ولسنا نقاتل بعدد ولا أدى بعد يوا كود مكامي مكي فدا منا فدا ne da sunan Allah da taimakon Allah sai ubangiji ya ba mu nasara to da ka mu daina hango amina da yawa kaza kaza kaza da sauran Allah yawa baya tsina na komai sai idan an tanadi imani idan kuna da yawa babu imani ba nagarta to Allah yana barin mutane da dabara idan sun fi ko yawa abokan gaba na su nasara ne a kan amma kuna yan kaɗan kuma da imani kuka dogara ga Allah sai ubangiji ya taimaka mu dan shine zai yi kamar yadda muka ce jiya wa maramaita ramaita walakin Allah harama Allah ne ya jifan ba ma kai ne kai jifan bayan mun ta Allah ko kuwa annabi iba ya watsa musu gabaki daya suka suka jantuka musu ido da kafuwa da tafi to Allah ya taimake ku a badar ba an tuma zilla fattakullah da ku kude ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah madaukakin sarki Is taqulu kulu, taqulu lil mu'minina alayhi يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين نعم. بلى إن تشكروا وتتقوا ويعتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاء بخمسة آلاء من الملائكة آه الله تعالى إذ تقول للمؤمنين lokacin da ya rasulullah kake gaya muminai don karfafa musu gwiwa cewa alayya siyakun ayyumin dakum rabbukun ba zai ishe ku ba ubangijinku ya kawo muku ɗauki ya kawo muku agaji daga gare shi bi talatati alafin da dubu uku min almala'ika kuma na mala'iku ma'ana za ku so Allah ya baku mataimaka dubu uku daga cikin mala'iku yanzu ko mala'ika ɗaya aka turo tak <coughs> mala'ika ɗaya aka nuna masa kano aka ce ka gama da ita cikin mulki biyu iya kano Allah ya gama da ita to da akwai mala'ikan da ya ɗauki gaba ɗaya duniyar ya nuna wa Allah da ne kifar da ita mutane annabi lut fajalina aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan to da aka wani mala'ika mala'ika kuma ya mala'ika jibril ya zo ya daka wasu tawa gaba ɗaya suka mutu annabi ya ce na ga mala'ika jibrilu yana zaune a kan kujera ya tokare girmansa tsakanin sama da ƙasa yana da fuka-fuki wajen guda 360 girmansa ya tokare tsakanin sama da ƙasa Ba mala'ika ɗaya zai iya gama kama saboda hankalin mutane ya ɗauka yadda suke dubu uku kafirai in ubangiji ya ga dama kuna so ya taimake ku da mala'iku dubu uku su zo su yaƙi su taimake ku Allah zai muku bai ishe ku ba ya ishe ku waɗansu malamai kuma suka ce an turo, mala'ikun sun zo an kuma yaƙin da su sai ka taho ga kafiri a gaban ka kana shirin za ka tare shi tun baka kai taron ba sai ga kansa ya faɗi wallahi sai ga kai ya faɗi ba kai ne ma ka da ke ko kuma ka zo wani yana yana yana kai tsara dan sai ka neme shi ka a cikin mala'ika ma'anin annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya tambaye shi ya kuke ganin mutumin da ya je yakin badar a cikin ku ka kai wanda ya je yakin badar a cikin mu muna ganin sa da girma da daraja Allah ya taimake shi sai ya ce to haka mu ma mala'ikun da suka zo yaki wanda suka zo yakin haka Allah wato muke ganin su da girma to kaga kenan abin da ake wa ba zamanin annabi kadai ba a kowane zamani in Allah ya tashi kawo gudun mota, ko a yanzu zai iya kawo mana mala'ikun Allah ko abin da ake nema nagarta kana ganin amerika da ingila sun fi karfin duniya sun fi karfin kowa ka ce a mutu karfin Allah mu ba Allah da gaske mu rike Allah mu rike sallah mu rike azumi mu rike gaskiya mu rike amana a sanmu da waɗannan abubuwan da nagarta ba cin haram ba komai da tsayawar dare da kiyamun laili da sadaka a ce mutum kare kana ga falastin falastinawa da tsakuwa da dutse suke jefawa ga bindigogi a hannun isra'il suna harbinsu suna ɗaukar duwatsu suna bunsu suna gudu in banda allah wajen yara ne kanana suke ɗaukar duwatsu suke gudu ba su da bindiga amma tsoronsu suke ji wadatan Allah ya tashi kawo gudunmuwa da kansa zai yaki Allah baya san sabo baya son abu gire miki ne kawai shi ne ubangiji da ala yake gaya wa annabi sallallahu cewa kana yi musu wannan albushir kana gaya musu cewa don ka tabbatar da su alai yaktiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaika munzalin wanda za a saukar da su daga sama bala Allah ya tabbas in tasbiru wa tattaku ta ji maganar musajiya in tasbiru wa tattaku in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah me haƙurin juriya akan bin Allah juriya akan barin sa'o hakuri da kaddara Allah haƙuri za a ba Allah haƙuri da yau da kullum haƙuri da juna duk wannan nau'o'in haƙuri aka yi kamar ba haƙuri ba Allah ya ce mai azumi muka ce ina ga zafi ga ni muka ki muka sha ruwan wani ya kasa haƙuri yana can yana shan ruwa ya kasa haƙuri to da kun Allah sai an yi haƙuri sai asuba sai kai haƙuri ba to ba ka iya zuwa ba duk ibada sai an yi haƙuri in tasbiru wa tattaqu in dai kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah wa yatuku min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaika musawwam saboda haka za su zo wato suka zo muku daga wato faurihim haza ma'ana daga kamar su zo su yi muku kwaɗe daga ɓangaren su, suka zama wato min hamlatihim haza bi wajen suka nemi su ci a kanku su gama da ku wallahi Allah zai zo muku ma ba mala'iku dubu uku ba da dubu biyar khamsati ala min al mala'ika musawwamina muallamina kowa da alama zai zo mala'ikan da ka gan shi kaga jarumi da alama muallamin musawwamin kowa da alama shi cewa wannan mala'ika ne ma ce mala'iku ma jarumi guda dubu biyar ubangiji zai zo miki da shi sau da haka kawai ka nemi taimakon Allah ya zanto shi ne tare da kai zai maka komai wa ma ja'alahu Allah wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum وما النصر إلا من عند الله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يسبكهم فينقلبوا وما جعله الله إلا بشرى wannan bushara ba ko bai sanya wannan magana da ake gaya maku ba sai danta ta zama albishir ne gare ku da karfafa gwiwa wa na tatma inna qulubukum bi dan zuciyar ta nutsu da annabi ka nutsu da yaƙi ka nutsu da wannan addini to a lalle Allah zai taimake mu wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim dama nasara bata kasance tana zuwa daga wajen kowa ba sai daga wajen Allah mabuwayi mai hikima subhanahu wa kuma ba kan lamarin yaƙi kaɗai ba har lamarin rayuwa lamarin kasuwancinka lamarin neman aikinka lamarin komai ka dogara ga Allah ana can ana firmitsi kana zaune za a kira maka wallahi kana zaune ka ce ina gida ma aka kira na aka ce na samu ba sai ka sha wuya ba wani ko yana can alayi yana firmitsi yana hama za hama ta sai ga bai samu ba kai kan ka dogara ga Allah sai ka kana gida wallahi sai a ce lambar ka ta fito ka zo maza ko ba haka bane kamar tafiya maka ne wani yana can ya yi safi a iyakar bai samu ba kai kuma kana gida masu ka danta to ku zo ku tafi an jima na ruwan Allah sau da abin kawai shiri ne na ubangiji komai wa man nasru illa min indillah al-aziz hakim wai ba haushi yana ta zafin nema wai baya kawo samu <laughs> shi ne Allah ta halatta don zuciyar ku ta kuma ku sani cewa lalle nasara da gojen Allah ta liyafa ta'a ɗarafan min allazi na kasar ubangiji ta ala yana yin haka yana ba da nasara ga muminai yana tabbatar da cewa nasara tana tabbata ga bayinsa muminai domin kada su yi zato kada su zafafa cikin akan al'amura su korata a don su sani ubangiji don ya gutsiri Dan ya yanki wani bangare daga cikin kafirai ne ya gama da su mana Allah ya rage iri li ya tsata a tsarafan min allazi na kafaru Allah zai sa a ce nasara a kansu don a rage mugun iri a datsu wani bangare daga ciki a gama da su au ya kabi sahun ko ubangiji ya wulakanta su bayan kalibu ka'irin sai su ranta su juya suna masu hasara suna masu taɓewa ba su fi nasara komai ba ba su tsina na komai a gurin yakin ba ba wanda suka kashe sai idan su sun yi asarar kuɗi sun yi asarar lokaci su juya da baya ba su nasara da komai ba Allah ya kiyaye na ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون laita laka min al'amri shirin Allah ya ce kai a cikin al'amarin rayuwa ba ka da cewa ba ka sarrafa rayuwa ba ka shigar da dare cikin yini ko ka sa a sanyi ko ka sa a zafi ma'ana duk abin da ya gani lamarin Allah yana tafiya ne a hannu. ma'ana wannan na sake nuna cewa kul innal amra kullahu lillah Allah ba shi da abokin tarayya a cikin komai النبي صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ba a tarayya da shi game da Allah ba a tarayya da shi game da Allah a matsayinsa na dan adam a matsayinsa na mutum dan adam to shi ma yana bin abin da Allah yake nufawa yana ganin abin da Allah yake sarrafa wannan bai san cewa in ya zo ya ce na za a masa zina zina ba ba shi da wannan ilimin قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا بما لك أنفاني كنت دابا غريك كو غرينا don kuma yace walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min alkhairi wama massani as-su'u in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yuqinun da na san na je yakin nan ni ma zan cuto da ba zan je ba to bai san gaibu ba Allah shi ya san me zai faru an jima sai abin da ya ga damar sanar da bayan to sau da haka cewa kaza cewa kaza Allah yake so a kai zai kai shugo kawai ka miƙa Allah lamarin ka ka je gurin yaki an maka jina jina sun yi kaza sun yi kaza to ka bar wa Allah lamarin ka kawai laisa laka min al-amri shay'un ba ka da komai cikin al'amarin sarrafa rayuwa laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alayhi ko in Allah ya ga dama ya karbi tuban su wayannan kafiran bayin ta ne in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim haka annabi Isa ne kalamarin ga Allah Allah masu cewa ni Allah ne masu cewa ni dan Allah ne masu cewa kaza Allah bayin ka ne in ka ga dama kai musu gafara in ka ga dama kai musu azaba wannan ya ubangiji ya rage gare ka ko da haka ba a shiga cikin lamarin bawa da ubangiji abu huraira ya ce annabi salama ya ba da wani labari wani mutum ya ga wani bawan allah yana yin sabo shi kuma baya sabon? kuma yana jin haushin sabon? saboda kishin da yake da shi na addini ta yi bai same shi ya masa nasiha ya ce ka daina zaben Allah cewa nan Allah ya na daina ba zan sake ba bayan kwana biyu ya sake ganin sa yana saban ba na yi maka wa'azi ba na ce ka daina kaza kaza ba ki dan Allah da ba zan sake ba na bari ya sake ganin sa karo na uku ya ce wallahi Allah ba zai gafarta ma ba a ga yayi shishigi cikin lamarin Allah sai ubangiji ya ce man zallazi ya ta'alla alayya ai ya halifu bi anni la aghfiru li fulan waye yake rantsuwa da ni da suna na yake amfani da ni wai ba zan gafartawa na ba to na gafarta masa da kai kuma mai magana na fata aikin ka daga yau abu bare da ya faɗi kalma ɗaya ta zama bala'i a kan sau da haka lamarin Allah yana da banko ba a shi shi cikin lamarin Allah ba a shige gona da iri cikin lamarin shi ya halittu bayinsa shi ya sai da yake sarrafa su karkace na yi ba zai taba tuba ba Wa wani jihar jahannama kawai in ya mutu a'a sai ka ce kawai lamarin yana hannun Allah tun da dai bai mutu ba a ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a bai mutu ba tukuna in Allah ya ga dama shi kai san da aka shirye kan wani abu ka bai Allah wanda ya ka ba shi ko tukunci ka ba shi ba abin da ya gaba shi ya ga dama ya ɗora ka akan hanyar addinin musulun Wa Allah ya ce ko ya karbi tubansu ko ya musu azaba zalunci duk sun yi zalunci su malamai suka ce wancan shi ne sababin saukar aya ko dai wata magana da annabi ya faɗa kaifa yuflihu qaumun shaddu biyahun wa kasaru rabaiyata ko kuma wancan alkunuti da annabi yake Allahun la'an صفوان بن أمية اللهم لعن هشام بن أمية sai musu addu'a hisham duk kuma sun musulunta suka zo kuma suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ba ta kama su ba to da lamarin a hannun Allah ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم إن شاء الله يكي أبن دكي سما da abin da ke kasa duk mallakar Allah ne yana gafarta wanda ya ga dama ya yi wa wanda ya ga dama azaba wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai gafara ne mai jin kai su wa ta'ala na ya أيها الذين آمنوا لا تعقلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم واتقوا النار التي أعدت للكافرين نعم وأطيعوا الله والرسول لعلكم <coughs> يا أيها الذين آمنوا يا كوما الإيمان لا تأكل الربا ناكم هلا تكرك الربا الربا بمعنى الزيادة قال الربا معناه الزيادة وما أتيت من ربا ليربو في أموال الناس فليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله أي فلا يزيد عند الله ومن أجل تيم الربا shine imma ribal fatlu wa imma ribal riban nasi'a ribal fadli shine riba ta fifita wani abu akan wani abu ma'ana Allah ya yarda da sarfu ya yarda da canji ya yarda a canji kana buƙatar kuɗi na ƙasa kaza ko da za ka shiga ƙasar kai kuma kuɗinka ba zai sarrafu ba ta sai ka canja ka karbi dala ko ka karbi riya ko saifan, ko faru talan ko wani kudi daga cikin kudade ka shiga garin babu laifi idan za a yi canjan kudi da kudi na kowane kasa annabi ya ce fa bi'u kai fa shi ku yi yadda ya kama dala no ce dari biyar ce misali sai ka ba da dari biyar a baka dala ɗaya yanzu riyal naira dari ne har da goma masajiyar naira dari da goma ya karu akan naira ɗari to kana san riyal sai ka ba da naira ɗari da goma sai a baka riyal ɗaya wannan babu ne me ya Allah baya so kudin kasa ɗaya a samu ƙari a kai ka ba da dubu ɗaya a baka dubu ɗaya da naira hamsin ko dubu ɗaya da naira ɗari kuma duk kuɗi ɗaya ne dubu ɗaya ka bayar canji a baka yan goma goma ko yan ashirin ashirin ko yan hamsin hamsin canji sai a tsara maka wai me yasa saboda kai ta haka dubu ɗayan tsohuwa ce ni kuma sababbi ne wannan bai halatta ba idan kuɗi na ƙasa ɗaya ne to bai halatta a samu ƙari haka ɓangaren abinci gero da gero dawa da dawa masara da masara alkama da alkama wake da wake masara da masara shinkafa da shinkafa za a yi canji to a daidaita daidai da daidai kuma yadan biyadin hannu da hannu ka mika a mika masa shi ne abinda Allah yake ko da wannan shinkafar da wannan shinkafar wata ta ko ta daraja to kai kai da za a yi canjan kawo kwano ɗayan ba ka kwano ɗaya ne fata yar gwamnati ce mai kyau ce babu tsinta ba komai ba abin nan kai kuma ta ka yar hausa ce ga tsofuwa ga komai to ya ake so a yi abinda ake so a yi ka je ka sayar da wata mai tsakuwar abinda ake sai da ita a kasuwa naira 800 ko naira 900 wannan fa mai kyan abinda ake sai da ita 1600 a kasuwa yar gwamnati ce mai kyan to je ka ta ka ta 800 din sai ka nemi cikon sai ka sayo wannan mai kyan abinda Allah ya ko so haka ne ko kaga an zauna lafiya a to ni ai ba ni da kuɗin tukwanni ni kuma ina san wannan mai can dan Allah ka taimaka min mu yi canje zan ba ka kwano biyu ka bani kwano ɗin sai a ce a'a ya halatta ba ka dai je ka sayar da taka ka nemi su to ni dai taimaka min mai can to zan taimake ka kawo kwano ɗayan ba ka kwano ɗaya daidai da daidai Allah yake so ba canji ba wanda ya fi wani tunda shinkafa ce da shinkafa in ba ka yadda ba to yi sai da tasa dama kai ne baka ga dama za ka taimaka mashi yana son yar gwamnati to kawo kwano ɗayan ka kwano ɗaya kar ka ce kawo kwano biyun ka kwano ɗaya saboda taka kwano biyu ita ce za ta sai kawo kwano ɗaya duk da haka Allah bai yadda ba sunan saribal fadli amma idan jinsi ya canja gero da shinkafa zai yi sa ba ni gero kwano biyar ba ka shinkafa kwano uku ya halatta idan talafal al-ajnas fa bi'u idan jinsin abinci ya bambanta za ku ya sarrafa yadda kuke amma idan iri ɗaya ne to dole sai dai daidai da daidai eh kamar yan ko katara kamar dan mota babu laifi ai shi ciniki ne ka misali kana da mota wani Allah ta fara ja baya kudinta yanzu 500,000 ka gota ta miliyan ɗaya za ka je ka ɗauta miliyan ɗaya ka ba da taka a siye ta a kaza sai ka yi tuko wannan babu laifi babu laifi domin ba abinci ba ne ba wani kayan da za a zuwa ce ka ɗauta kan ɗauta ba ka gaba zai yi a mota da mota ba ko ce da darajarta sau da haka za a sai taka ne da darajarta za a yi kakara ne an sai ta dubu ɗari biyar wannan kuma da kake so miliyan ɗaya ko ba haka ba da haka shi mai mota ya karbi taka ɗari biyar sai ka nemo dubu ɗari biyar ka suka kama wannan ya halatta na ji haka ake kakara ko to babu ya suke Eh. Eh. Eh? sai an ba da kudi eh sai an mata kudi eh dama a shi mai sayarwa ne zai karba a matsayin shi zai karba ka bar masa ya karbe ta sannan sai ce kai suko sa'adun ɗaya ne in ya saya saya dubu ɗari uku taka ba sharadi ne dole sai ya kawo kuɗin ya baka ba ka karɓa sannan ka tsara kan dubu ɗari uku naka ka ba shi ba a tun da ya karɓa akwai lamuni don musulmi malamai sun yadda da haka Sai wa za ta yi ciniki babu kuɗi to na saya dubu ɗari uku taka to yanzu ba sai ka bani kuɗin ba ina da cikon dubu ɗari bakwai ta ka miliyan ɗaya sai bari cika ɗari bakwai shi kenan babu wani matsala insha Allah to akwai kuma riba wadda aka sani ta wadda ake to kuɗin ruwa interest ka ba da ta ba da bashi na dubu ɗaya in an tashi kawo maka a sai an biya ka dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari ɗaya wanda wannan shine sa malamai suke ta magana kan banki wannan ƙari da ake cewa suna ƙarawa mai matsayinsa to waɗansu su ce riba ne waɗansu su ce a'a ba riba ba ne kai ka kai ajiya ne kuma ka san za a yi kasuwanci da kuɗinka aka ci riba aka ƙara maka to har gobe dai na san malamai suna ta kai kawo mafi yawanci dai suna cewa riba ne amma akwai tsirarin malamai da suka tafi akan cewa kudin banki ba riba ba ne kasuwanci ne mudaraba ne sun karbi kudinka ne kuma kasan kai ma an ce dai deposit ajiya ne amma kai ma kasan ba ajiya ba za su je su juya ne su yi kasuwanci su ba ka riba ta shi ma ra'ayi malam bakar gumi kenan har yaba duniya da wasu daga cikin malamai shi yana ganin banki 'yan kasuwa ne ba masu ba da kuɗi da ruwa ba ne haka ta dahir mai gari shi ma wani babban malami da ya rasu a nan jami'ar bayero amma girma da bakar gume shi ma ya yi littafi cewa banki yan kasuwa ne har ma ya hayatan ku shi ma ya ɗanyi yi masa raddi cewa shi yana ganin dai akwai riba ciki to alayi halin dai haka ake ta tafiya suka ce in ba lalura ba to dama ba za a yi ma'afiya a banki din ba in ya zama lalura kuma aka yi maka wannan ƙari ka karɓi ƙarin ko ba za ka ci ba ko kai sadaka da shi ko kai wani aiki na alkhairi da shi ya fi kafar musu wannan shine abin da su ma malaman da suka ce ɗin riban ne suka ce karka bar musu ka karɓa da ƙarin in ya so sai ka bayar da shi ko kai wani aiki na alkhairi a unguwarku wanda zai amfani jama'a in Allah ta'ala ya ga dama wani ya amfana da shi za ka yi samun lada wallahu alam Eh. Eh. eh za su karba idan ka karbi lan da su ma dole za su kara eh. ba ku raba ba tabbas haka gaskiya ne ai ne, majoratin abinda musamman tsora da tsamanin sun fi ganin a ribani albunufin ribawi to suna ganin kawai riba ne eh. ware ko harkar alade ko harkar giya su komai za su yi su ba ruwansu da tantancewa shi ne bambancin mudaraba shi ko mudaraba musulmi da musulmi ne za su cikin amana kuma asara za su iya shiga ciki riba za su iya shiga ciki kuma ka san me kuka yanke wani obatiri za a bani a hab ne menene na abin da kuka yanke idan an samu riba to banki ko sai abin da ka gani to karshe dai Allah ta'ala ya ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ji tsoron Allah tabbas za ku fi nasara wa ati'ullaha haka ne wattaqul wattaqul wataku narar lati uiddat lil kafirin su ji tsoron wutar da aka tattale ta asali domin kafirai ba don musulmai ba wa fi wallahi wa rasul la'allakum turhamun ku ba Allah ku bi manzo tabbas Allah zai muku rahama ubangiji Allah kai mana rahama wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad